بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الحديد أن سوكر دائتا مدينة منبو manufofin سورة ɗaukaka كزكاة هذا إيماني دا ciyarwa akan tafarkin الله تفسيري سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم abin da yake cikin sammai da ƙasai na halittar Allah yana tsarkake shi kuma shi ne mabawayi wanda babu mai rinjayarsa mai hikima cikin halittarsa da kuma tsarinsa. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit وهو على كل شيء قدير shi kaɗai yake da mulkin samai da ƙasai yana raya wanda ya ga damar ya raya shi ya kashe wanda ya ga damar ya kashe shi kuma shi mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa هو الأول والآخر والظاهر bi وهو بكل شيء Shi shine na farkon da babu wani kafinsa kuma shi ne na ƙarshen da babu wani a bayansa, shi ne mabuwayen da babu komai a samansa, kuma shi ne a ɓoyen da babu komai bayansa, kuma shi masani ne game da komai babu abin da yake wuce shi. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير شيني وندي هل halarci sammai da ƙasai a sun fara da ranar Lahadi suka ƙare da ranar Juma'a, kuma shi mai ikon halittar su ne a ƙasar da ƙiftawar ido, sannan ya ɗaukaka a kan al'arshi, ɗaukakar da ta dace da shi, ya san duk abin da yake shiga cikin ƙasa na ruwan sama da irin ƙwaya da makamantansu, kuma ya san abin da yake fitowa daga cikin ƙasar na daga tsirrai da ma'adanai da makamantansu, kuma ya san abin da yake saukowa daga sama na daga ruwan sama da wahayi da makamantansu kuma ya san me yake hawa saman na daga mala'iku da ayyukan bayi da rayukansu yana tare da ku ya ku mutane a duk inda kowa kasance da iliminsa babu wanda yake buya a gare shi daga cikinku Allah mai gani ne da abin da kuke aikatawa babu wani abu da yake buya a gare shi daga cikin ayyukanku kuma zai saka maku a kansu. له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور shi kaɗai ne yake da mulkin samai da ƙasai kuma gare shi ne kaɗai ake mayar da al'amura sai ya yi wa halitta hisabi a ranar alƙiyama ya saka masu akan ayyukansu. yulijun laila fin nahari wa yulijun nahara fil layl وهو عليم بذات الصدور yana shigar da dare a cikin yini sai duhu ya zo mutane su yi barci kuma yana shigar da yini cikin dare sai haske ya zo sai mutane su fita zuwa wuraren ayyukansu shi masanin abin da yake cikin kirazan bayansa ne babu abin da yake ɓuyar masa daga ciki امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير كوي ايماني دا الله كما كوي ايماني دا منزنسا kuma ku ciyar daga dukiyar da Allah ya sanya ku mamaya a kanta, kuna sarrafa ta daidai da yadda Allah ya shar'anta muku, waɗanda suka yi imani da Allah daga cikinku, kuma suka ba da dukiyoyinsu a tafarkin Allah, suna da lada mai girma a wurin Allah shine aljanna. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين menene dalilin da zai hana ku yin imani da Allah alhali manzo ya zo yana kiran ku zuwa ga Allah domin ku za ku yi imani da ubangijinku tsarki ya tabbata gare shi, kuma Allah ya yi alkawari da ku a kan za ku yi imani da shi a lokacin da ya fito da ku daga tsatson iyayenku, idan har da gaske kuke yi ku musulmai ne. هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم Allah ne wanda yake saukarwa da bawansa annabi Muhammad ayoyi bayyanannu domin ya fitar da ku daga duhun kafirci da jahilci zuwa hasken imani da ilimi hakika Allah mai tausayawa ne mai jin kai a gare ku yayin da ya aiko muku da manzansa a matsayin mai shiryarwa kuma mai yi muku bishara wama lakum alla tun انفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا وانفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد wallahu الحسنى والله بما تعملون خبير kuma wani abu ne zai hana ku ciyarwa a tafarkin Allah alhali gadon sammai da ƙasai duk na Allah ne kuma wanda ya ciyar da dukiyarsa saboda Allah da neman yardarsa daga cikinku ya ku muminai tun gabanin a buɗe maka kuma a yaƙi kafirai don taimakon musulunci ba zai yi daidai da wanda ya ciyar da dukiyarsa bayan buɗe maka kuma ya yaƙi kafirai ba waɗancan da suka ciyar kafin buɗe maka kuma suka yi yaƙi a tafarkin Allah su ne mafiya girman matsayi da daraja a wurin Allah fiye da waɗanda suka ciyar da dukiyarsa saboda Allah bayan buɗe maka kuma suka yaƙi kafirai hakika Allah ya yi wa duk ɓangarorin biyu alƙawarin aljanna kuma dangane da abin da kuke aikatawa Allah masani ne babu abin da yake buya a gare shi daga cikin ayyukanku zai kuma saka maku a kansu. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم wane ne zai ba da dukiyarsa a cikin daɗin rai saboda Allah sai Allah ya ba shi ladar abin da ya ciyar tare da ninka masa kuma a ranar alkiyama yana da lada mai girma shine aljanna يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ranar da za ka ga muminai maza da muminai mata haskensu yana tafiya gabansu da damansu kuma a wannan rana za a ce da su ana yi muku albishir da aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gidajensu da bishiyoyinsu kuma za su zauna a cikinsu har abada wannan sakamakon shi ne babban rabo babu rabon da ya kai shi yayin da Allah ya ambaci halin muminai a wannan rana sai kuma ya ambaci halin da munafukai za su samu kansu a ciki ya ce يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ranar da munafukai maza da munafukai mata za su ce mu waɗanda suka yi imani ku jira mu ko ma na daga haskenku yadda za mu samu mu tsallake saraɗi sai a ce munafukai ana musu izgili ku koma bayanku ku nemi hasken da za ku haska da shi, sai a buga wata katanga a tsakaninsu, wannan katanga tana da ƙofa ta cikinta ɓangaren da mumine suke akwai rahama a ciki, da bayanta kuwa inda munafukai suke akwai azaba a ciki. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور munafukai suna kiran mumini suna cewa shin ba tare da ku muke a cikin musulunci da da'ar Allah ba sai musulmai su ba su amsa da cewa haka ne kun kasance tare da mu sai dai ku kun fitini kawunan ku da munafunci kuka hallakar da kanku kuma kuka yi dakon muminai a samu nasara a kansu ku bayyana kafircinku sannan kuka yi shakka a taimakon Allah ga muminai da tashi bayan mutuwa bulace-bulace na ƙarya suka ruɗe ku har sai da mutuwa ta zo muku kuna kan haka kuma shaidan ya ruɗe ku gabarin Allah. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير كومنا بكي yau ba za a karɓi fansa daga wajenku ba a madadin azabtar da ku kuma ba za a karɓi fansa daga waɗanda suka bayyana kafircinsu ba makomar ku ɗaya da kafirai ita ce wuta ita tafi dacewa da ku kuma kun fi dacewa da ita makoma ta yi muni الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون shin lokaci bai yaba ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa zukatansu su yi laushi su samu nutsuwa da ambaton Allah ba da abin da ya sauka daga alkur'ani na alkawarin lada ko alkawarin azaba kuma kada su kasance kamar waɗanda aka ba su a taura daga cikin yahudawa da waɗanda aka ba su injila daga cikin nasara a wurin ƙeƙashewar zuciya kuma sannan zamani ya yi tsawo tsakaninsu da aiko annabawansu sai zukatansu suka ƙeƙashe saboda haka mafiya yawansu masu fita ne daga da'ar Allah zuwa sabansa. ويحيي الارض بعد mautiha قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون كساني Allah yana raya ƙasa ta hanyar fitar da tsuranta bayan ta bushe, mun bayyana muku hujjoji akan ikon Allah da kaɗaitakarsa ya ku mutane don ku hankalta, ku cewa wanda yake raya ƙasa bayan mutuwarta mai iko ne akan ya tayar da ku bayan mutuwarku kuma mai iko ne ya sanya zukatanku su yi laushi bayan sun ƙeƙashe. ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف wa lahum اجر Karim. حقيقه masu yin sadaka a cikin maza da wani bangare na dukiyarsu da masu yin sadaka a cikin mata da wani bangare na dukiyarsu waɗanda suke ciyar da dukiyar tasu cikin daɗin rai ba tare da yin gori ko cutarwa ba za a ninka musu ladar ayyukansu kyakkyawa ɗaya lada goma har zuwa ninki ɗari bakwai har zuwa ninki da yawa kuma a tare da haka suna da wani lada mai girma a wurin Allah shine aljanna والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzanninsa ba tare da sun rarrabe tsakaninsu ba waɗannan su ne masu gaskiya na hakika shahidai kuma suna da wani lada mai girma a wurin ubangijinsu wanda ya tanada musu shi kuma suna da haske mai tafiya a gabansu da damansu a ranar alkiyama waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa suka ƙareta ayoyin da aka saukar wa manzanmu waɗannan su ne ‘yan wuta za su shige ta a ranar alkiyama za su dawwama a cikinta ba za su fito daga cikinta ba. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كساني rayuwar duniya ba komai ba ce face wasa da jiki yake yi da shagala da zuciya take yi da alfahari a tsakaninku da abin da yake cikinta na mulki da jin daɗi da tunƙaho da yawan dukiya da 'ya'ya misalinta kamar misalin ruwan sama ne wanda ya banyarsa ta kyau ta ƙayatar da manoma sannan wannan shukar ba ta ɗauki wani tsawon lokaci ba tana koriya shar sai ta bushe sai kaga tana yin ja bayan da tana kori sannan sai Allah ya mayar da ita karmami mai karyewa a lahira akwai azaba mai tsanani ga kafirai da munafukai da gafarar zunubai daga Allah ga bayansa muminai da yardarsa rayuwar duniya ba komai ba ce face wani jin daɗi mai gushewa don haka duk wanda ya fifita daɗi mai gushewa a kan ni'imar lahira tabbas ya yi asara kuma ya cuci kansa. سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين amanu. اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا كومو ku yi gaugawa zuwa ga ayyuka na gari wanda za ku samu gafarar zunubbanku ta hanyar aikata su daga tuba da waninta daga cikin ayyukan kwarai domin ku samu aljannar da faɗinta kamar faɗin sammai da ƙasai wannan aljannar Allah ya tanade ta ga waɗanda suka yi imani da shi da manzanninsa wannan sakamako falala ne daga Allah yake ba da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa Allah mai tsarki ma'abocin falala ne mai girma ga bayansa muminai. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير باب وتمصيبه ذات da za ta samu bayi a haka kuma babu wata musiba da za ta samu bayi su kansu face dama an riga an rubuta ta a cikin lauhul mahfuz tun kafin mu halicci halitta kuma wannan abu ne mai sauki a wurin Allah لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور kuma wannan domin kada ku samu damuwa game da abin da kuka rasa, kuma don kada ku yi alfahari da abin da aka baku na ni'ima, alfahari na girman kai, hakika Allah baya son duk mai girman kai, mai yi wa mutane alfahari da abin da Allah ya ba shi الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فان الله هو الغني الحميد waɗanda suke yin ruwa da abin da ya ba su bayar kuma suke umurtar mutane da yin ruwa waɗannan sun yi asara duk wanda ya ba da baya ga yiwa Allah ɗa'a to ba zai cutar da Allah ba kansa kawai zai cutar haƙiƙa Allah shine mawadaci baya buƙatar ɗa'ar bayinsa kuma shine abin yabo a kowane hali لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز حقيقه mun aiko manzanninmu da hujjoji bayanannu da dalilai masu girma kuma muka saukar musu da littafi kuma muka saukar musu da ma'auni domin mutane su tsaya da adalci kuma muka saukar da ƙarfi a cikinsa akwai tsanani sosai da shi ne ake yin makami kuma a cikinsa akwai amfani mai yawa ga mutane wajen sana'o'insu da ayyukansu kuma domin Allah ya bayyana wa bayi wanda zai taimake shi da gaskiya a ɓoyi hakika Allah mai ƙarfi ne mabawayi babu abin da yake rinjayarsa kuma babu abin da yake gajiyar da shi ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون حقيقه mun aiko annabi Nuhu da annabi Ibrahim kuma muka sanya annabta a cikin zuciyarsu tare da littattafai da aka saukar a cikin zuriyarsu akwai shiryayye wanda aka datar zuwa ga tafarki madaidaici amma da yawa daga cikinsu masu fita ne daga da'ar Allah. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون sannan muka biyo bayansu da manzanninmu muka rika aiko su ga mutanensu ɗaya bayan ɗaya muka biyo bayansu da annabi isa ɗan maryam muka ba shi littafin injila kuma muka sanya tausayi da jin kai a cikin zukatan waɗanda suka yi imani da shi suka yi masa biyayya sai suka zamo masoya juna masu jin kan junansu amma sai suka ƙirƙiri wuce gona da iri a cikin addininsu don haka sai suka bar wani abin da Allah ya halatta masu na yin aure da jin daɗin duniya alhali ba mu nemi haka aurensu ba kawai dai su ne suka sa kansu saboda farar da wani abu maras tuce a cikin addini kadai mun neme su da bin yardar Allah amma ba su aikata ba don haka sai muka ba waɗanda suka yi imani daga cikin su ladansu da yawa daga cikinsu masu fita ne daga da'ar Allah ta hanyar ƙaryatawa da abin da manzonsa Muhammad ya zo da shi. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ya ko waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta masu, ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa, kuma ku yi imani da manzonsa, zai ba ku rabo guda biyu na lada, ladar yin imani da annabi Muhammad da ladar yin imani da annabawan da suka gabata, kuma ya sanya muku haske wanda za ku shiryu da shi a rayuwarku ta duniya kuma ku haska da shi a kan siraɗi ranar alkiyama kuma ya gafarta muku zunubanku ya rufe su ba zai kama ku da su ba Allah mai tsarki mai yawan gafara ne ga bayansa kuma mai jin kansu ne. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Wallahu ذو الفضل العظيم حقيقة mun bayyana muku irin falalarmu mai girma da muka yi muku na abin da muka tanada muku ya ku muminai lada wadda ake linkata don ma'abota littafi waɗanda suka gabata daga cikin yahudu da nasara su sani cewa ba su da iko da wani abu daga falalar Allah ta yadda za su ba wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama kuma don su sani cewa falala tana hannun Allah yana ba da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa hakika Allah ma'abocin falala ne mai girma ga wanda ya keɓe daga cikin bayinsa wanda ya ga dama